inna lillahi gobara ta tashi a kwatar 'yan sanda a jihar kano yanzu kanin labarin kuka riga kuka saurara amma daga bisani za ku ji mana cikakken rahoton amma kafin nan idan wannan shine zuwanku na farko wannan tasha mu mai albarka don allah kada ku manta ku taimaka ku yi mana subscribe tare da na alamar kararrawa domin haka ne zai ba ku damar samun labarai da rahotanninmu da ma bidiyoyinmu da zarar mun ɗaura su yanzu sai a gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi rahotanni da muka samu a yanzu sun tabbatar da cewa gobara ta tashi a shidikwatar 'yan sanda a jihar kano wakilinmu da ya rawaito labarin ya ce gobara ta laƙume wani babban rukuni a sashen gudanarwa na kwatar 'yan sandan ta bamfai da ke birnin dabu duk da cewa babu wani cikakken bayani ya zuwa haɗa wannan rahoto mun samu cewa gobarar ta laƙume muhimman wurare ciki har na sashen kula da harkokin kuɗi ɗakin taro ofishin hulɗa da jama'a da sauransu rahotanni sun ce gobarar ta cinye dukkanin ofishin da ke saman bayanan ginin wato ofishin wato rahotanni sun ce gobarar ta cinye dukkanin ofishin da ke saman benin ginin tun na shekarar 1967 in banda ofishin kwamishina mun yi ƙoƙarin kashe gobarar ta hanyar amfani da na'urar kashe gobara ta hannu amma duk da haka wutar ta bazu zuwa wasu wuraren da kuma wasu ofisoshin sai bayan an shafe kusan sa'o'i biyu da tashin gobarar sa'annan 'yan kwana-kwana suka iso wurin a cewar wata majiya ƙarshen rahoton namu kenan amma mai kallo da sauraro za ka iya ajiye ra'ayinka a comment section na wannan rahoto da muka kawo maka. na cewa gobara ta tashi a shedikwatar 'yan sanda ta jihar kano wadda take bamfai kuma ta laƙumi wasu mahimman ofisoshi da wasu takardoji da suke da amfani a wannan shedikwata haka kuma mai kallo da sauraro za ka iya dangwala mana alamar ɗan yatsa domin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa sosai wajen zakulo muku sai har labarai ba na shafcin giza ba haka kuma muna ƙara roƙarka da cewa idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha tamu mai albarka wato dagin arewa tv muryar sauyi don allah ka taimaka ka danna mana subscribe tare da danna alamar ƙararrawa domin haka ne zai ba mu dama mu ci gaba da kawo maka rahoto na musamman da kuma labari sahihi ba na shafcin giza ba kuma mun gode da irin yadda kuke turo mana da saƙonnin wato jinjina da na fatan alkhairi sosai hakan nasara ce a gare mu mun gode bisalam